a kokarin da 'yan siyasa da hukumomi ko gwamnati ke yi na ganin cewa ta raba matasa da zaman kashe wando ko zaman banza da kuma shiga harkokin daba yanzu haka dai war gidan mataimakin shugaban najeriya mrs dolapo yemi osibanjo ta kafa wani cibiya mai suna startup da zai taimaka wajen horar da matasa sana'o'i daban-daban a birnin lagos Mr. Okwe Michael shine wakilin wargidan mataimakin shugaban kasa a lokacin kaddamar da wannan shiri da aka gudanar a ranar Litinin dinnan a unguwan Igamo da ke tsakiyar Lagos. The essence of the program is to bring some of the young guys that are doing nothing to come and learn that at least they can get something to live on. We want to use this as a platform or as a template so that whatever we can achieve here then we'll be able to know how to set it up in every other local government or state. decoration for a conference if it is wedding a decoration for wedding a kasar matasan da aka zabo domin gudanar da wannan shiri dai za a koya musu sana'o'i daban-daban shi ko wannan malami cewa ina so in zama shugaban kamfani na in kasance na dauki wasu aiki a maimakon na dogara da gwamnati wajen samun aiki i want to be a boss of myself i don't want to be working under someone wannan malami ya ce ina so in samu wani sana'a na hannu bisa ƙari da ilimin da nake da shi domin kowa ta hakan ne zan zamo mai dogaro da kai education za a shafe makonni biyu ana koya wa'annan matasa sana'o'i daban-daban irin su daukan hoto da kuma shirya taruka daban-daban daga bisani za a shirya irin wannan horarwa ga 'yan mata wanda su ma za a koya musu sana'o'i daban-daban baban ya Jamhuri ya Amurka daga Lagos.